hari na baya-bayan nan shine wanda wasu 'yan bindiga suka kai da asubar farkon jiya litinin a gidan yarin kutukale da ke yammacin birnin yamai inda aka shafe awoyi ana barin wuta tsakaninsu da jami'an tsaro abinda kuma hukumomi ke yi wa kallon wani yunkurin kungiyar mujawo da nufin fitar da shugabanninta da ke tsare a kurkuku sai dai 'yan kasar ta nishar na ganin matakin ci gaba da ajiyar 'yan ta'adda a matsayin wata raguwar dubara. To ina soji na dan kaso. kan mu ɓada ma mu lokaci wanda aka samu bisa hilin daga ba a yin an kaso da wanda aka samu bisa hilin daga na halbu kuma an ga mutanen suna irin wanga abin da a faɗi ne bayan faransa da amurka sun girke sojojinsu a Nijar domin yaƙi da ta'addanci a baya-bayan nan jamus ce ta sanar da shirin kafa sansanin soja a Nijar, domin ƙarfafa wa rundunar minisma da ke mali ƙwarin gwiwa abinda malamin Sani adamu wani mai sharhi akan al'amuran tsaro ke ganin zai iya zama masabbabin hare-haren da Nijar ta fuskanta a cikin watan nan a yankunan tawa da tilaberi ai boko haram tun shekarar 2001 take me yasa sai shekara sha biyu muka fara samun eh, barazana da Boko Haram sai lokacin da gwamnatin da ya zo ya ɗoka shi zai zama wato kakakin bukatun tarayyar turai lokacin da muka fara samun matsala ba su damu da mu ba kazalika in ka ɗauki mali mu ne muka yi tsayin daka muka yi tsaye tsayin daka a ala dole sai an kawo eh, rundunoni an an yaƙi wannan to waye ya samu a ciki karan bani ne mun katsalandan kuma saboda mun yi shi ne saboda mu biya bukatu ga kasashen turawa don su taimake mu dawwama akan kargan mulki da dama daga cikin masu sharhi akan al'amuran tsaro a Nijar na zargin gwamnatin kasar da rashin ba sojoji kayan aiki irin na zamani zargin da shugaban kasa Isu Muhammadu ya musanta inda ya ce kashi goma daga cikin ɗari na kasafin kudaden ƙasar ta Nijar ne ake amfani da shi domin ayyukan tsaro sannan ya ƙara da cewa a tsawon shekaru biyar sau goma sha biyar gwamnatinsa ta lullunka yawan kudaden da aka saba kashe wa fannin tsaro a can baya. Depuis euh, ans, nous avons multiplié wasu 'yan ƙasar ta Nijar na cewa son rai da son kai su ne suka hana a ga hasken abin da ake cewa ana yi da 'yan ƙasa. Shi dai Firizidan eh, Muhammadu Isuf shi ya kamata san matakin da zai ɗauka tun da ai muna gani shi in shi na ta baya gare shi kamar wanda zai ta yaƙi kenan waɗannan bindigogi da ke ta baya gare shi ya kamata duk inda ya kamata a kai su a kai su ba ya za a ruhe frontier amma yanzu abin da ya kamata duk inda ya kamata a sa jami'an tsaro ya kamata a kai su kuma a ba su kayan aiki Eh, wannan da ya kamata don su zan eh, su yi tsaron yadda ya kamata dama dai tun barkewar rikici a ƙasar libya masana a fannin tsaro sun sha kwatanta yiwuwar wannan al'amari ya goga wa ƙasar nishar sosan tsiya kuma wannan halin rudani da aka shiga a libyar ya zame wa nishar din mahauta biyu mai raba hankalin kuda ga rikicin boko haram da ke ci gaba da tada hankalin jama'a a yankin difa ga kuma na 'yan ta'addan arewacin mali da ya soma rikita al'amura a arewacin yankunan tawa da talaberi ko da yake hukumomin kasar na cewa wasa wuka baya ka daga bandoki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar